Sojoji sun kashe ‘yan bindiga da suka je karɓar kuɗin fansa a Kaduna. Sojoji sun kashe wasu da ake zargin ‘yan bindiga ne a daidai lokacin da suke niyyar karɓar kuɗin fansa a ƙauyen mai ido da ke ƙaramar hukumar kaciya a jihar Abuja. Jaridar Daily Trust ta ruwaito cewa sojojin bayan kashe ‘yan bindiga sun koma ceto mutanen, wanda uku mata ne da wani yaro ɗaya da aka sace a makon jiya. an yi tsari ne da sojojin akan cewa an yi tsari ne akan sojojin An yi tsari ne da sojojin a kan cewa wani mutum zai je kai kuɗin fansa, su kuma su bi baya, haka kuwa aka yi, ‘yan bindigar na fitowa sai sojojin suka fito, suke buɗe musu wuta, suka kashe su a nan take kamar yadda wani jagoran al'umma ya bayyana wa Daily Trust, sai dai har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto, kakakin ‘yan sandan Kaduna bai yi magana kan lamarin ba.